Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraro kan wannan shafuffuka ah, na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin sa'an nan da masoya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma MKK TV. Jama'a muna tare da Maulana Sheikh Abubakar Madatai ah, da kuma Maulana Sheikh mai jama'a haka kuma da Maulana Sheikh ah, Tijjani. akan wannan layi sauran shakabar sadoki da muke jira a lokaci da muka saka za a yi wannan zama ko ya kuri lokacin ya dan ja awa daya ya zo a kai mu yi wa malluman mu uzuri saboda tafsirai da suke yi kowanne cikinsu yana da masallacin da yake isar da tafsirinsa to amma alhamdulillahi kun ga lokaci ne da ya kamata a ce mallum'a ya kamata su je su huta amma a'a ba lokacin hutu ba ne saboda zance da aka ce magana na annabi sallallahu alaihi wasallam ka san fi karfi na fi karfin ka ya fi karfi duk abin da kake tunani A maganan da sha uh, malaba sadauki da safe da muka yi da shi ina gani shine ma tunani na kuma san shine tunanin manyan mallumin mu kaga yawanci in ana tauhidi ko kuma ana batun wasu uh, zantuttuka abinda mallumin mu ake fuskanta ake tunane ba fa ka zo ka yi wannan zantuttuka ko ka yi magana ko kuma a yi magana na tauhidi ko a wuce ba a'a abin da ake tunani ake wa tsoro abin da zai zo daga baya abin da zai zo a baya saboda wani yana nan karatun ne bai yi ba kuma wani yana nan a'a shi tunaninsa daban yake da kan da kai kake yi ko kuma da abin da za ka yi a da ina gani kwanakin baya gabanin wannan abu ya faru mu sune ne shaida kamar kanda suka damu akan wannan eh, kadiya yaro komin tsiyansa komin tsiyansa wallahi tallahi shi zai fito ya zo ya maganin wani shehu ko kuma ya zagi wani shehanne kawai ya sauka ya wuce amma abin da ake wa gudu ake tsoro shi yake tabbata kaga yaro yanzu yana iya rubuta magana ga janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam a gagabe da tsoro to yanzu me zai zo gobe in dai za ba wa yaro lasisi ya gane cewa annabin sannan baya iya bashi wani taimako komi to abinda wai ake tsoro kenan kuma wannan abu shi ya fara tabbata a yanzu da mallumma muke magana wanga kira da ake yi ba ga mallumman tijjaniya kare da muka jawo suke a nan ba duk mallumma izala shi'a kadiriya kowa roƙo muke yi ya kamata a jawo yara kunne a yi wani nasiha wanda mutum ba zai ga daraja na sallallahu alaihi ya ragu a idonsa ba saboda irin waɗannan ababa shi ake wa tsoro gobe kaga mutum ya fito tsagagabai ne jama'a duniya cewa ba na buƙatan taimakon na salasala saboda bai ba ma shi da shi mutum yana iya yi wanga kalamu ya ce domin ba ma shi da shi a cewa na salasala domin ba ma shi da shi da urun da ake yi kenan to wannan magana gaskiya yana da ƙarfi amma za mu bar wa jama'a fagen fili insha Allah su yi magana kuma kowane malami zai ɗauki minti goma goma nan za a sake komawa minti goma ne kuma a sake komawa amma a nan dukkan su ba bakin mu bane face shehi na ɗaya Sheikh Tijjani shine ba mu a nan tunda Sheikh Tijjani shine ba mu a nan kuma mu ba shi dama shi ya fara za mu roƙi sheshe mai jama'a mu ba wa Sheikh Tijjani dama saboda yau shine ba mu a nan gobe ba bakon mu bane kuma to yau tunda shine bako kuma mu ba shi dama mu ji me ya kawo muna me zai faɗa akan wannan kadiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek na shek tijani magana ka ba ta fita da kyau alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu eh to jama'a ni yana zuwa min kaɗan ba sani ba ko in kuna jin sa da kyau ku zana mini yes saboda maganganun da za su yi duk yana da muhimmanci sosai da ba ma son mu missing ko ɗaya shi yasa jama'a in kuna ji mu da kyau shi ku zana mana yes eh, to shek jani da ko ka mu gani ko zai amfanar wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masha Allah masha Allah to bismillah shek sarki baki barka da an sha ruwa lafiya mu ba mu sha ba muna da awowi to haka ne gaskiya ne kuna fakar dare yanzu ko kuna yamma ne ya ibada alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa Allah alhamdulillah ya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila middin wa ba'd yan uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ko da yake na manta ban gaida malaman mu ba a shek malam abubakar madatai da shehe mai jama'a a hakika abin da ya faru a cikin hakika abin da ya faru a cikin wato wannan kwanaki da muke ciki na ramadana tun daga abin da ya faru a bauchi har kuka abin da ya faru a bauchi abin da ya faru a bauchi da kuma sifata lama hmm. hmm. ya yi muni a lokacin da a lokacin da zuwa ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce mu abubuwa na matsayi wannan abubuwa na ya zo wannan kuma manzo Allah wannan tun daga abin da ya faru a Bauchi wannan tun daga abin da ya faru a Bauchi duk wannan kanon ban mutum ya akwai akwai ba a ji ne maganan ka yana oh, ba maganan ka yana ba maganan ka yana ba Stefan of ya amfani da app. Stefan ya amfani da Sa kuma to shikenan shi ne bamu da sa kuma to shikenan shi ne bamu da sa sa. Eh bismillah. Eh bismillah. wannan abin da ya faru, wannan abin da ya faru, wannan abin da ya faru, wannan abin da ya faru, amma ina ganin ina ganin idan ka sa airpiece idan malam ya sa airpiece din idan da hali ka dan taba gurin bolin dinka ko bolin din wayan ne in an sa airpiece ne yake yake sauka amma a kusa da kai akwai wanda ya kunna yake jin program din amma kusa da kai akwai wanda ya kunna yake jin program din wanda oh akwai matsala oh, akwai matsala wajen ma'aikatan nan eh magana na wajen ma'aikatan nan aka shiga sai eh magana na aka shiga sai a Hmm. Eh, amma in akwai wani kusa da kai yana da waya, za ka sa eh, link din akan. akwai wani kusa da kai yana da waya, za ka sa link din akan. Za ka saki waya. Za ka saki waya. Very good. Very good. So, uh, jama'a hakuri. Uh, very good. Very good. Uh, so, uh, jama'a hakuri. Uh, uh cikin ga To, Sarki zaki da dukkanin jama'a da suke tare da mu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka. To, a gurguje saboda yanayin lokaci kuma ga 'yan uwa sadatu suna tare da ni su shaka malam abubakar madatai ga dan uwa malam abbas sadoki na ga ya shigo ga kuma yadda muke janjanin lokacin saboda tsadarsa sai na ga a gurguje zan tafi kai tsaye abin da shine ya haɗa mu yanzu wannan abu da ya faru na gagarumin musiba wadda ya tadu samawatu ya tafaddar na minhu watan shaqqul ardu wa takhiru al jibalu haddan wannan gagarumin musiba da muke ciki wanda wallahi ba daban Allah rahimu bane da Allah zai iya tafiyar da duniya in dai har a cikin wannan duniyar za a iya yi wa annabinsa irin wannan gatsalin sannan kuma wai da sunan ana yin isbatin tauhidi sannan kuma a rasa wanda zai tashi ya nuna fushinsa a ɗauki mataki bi kulli tsurƙil mumkina na ganin an ba da kariya ga mazan Allah to wannan in aka sake abin da zai faru abin da Allah ke gama na illa tan faƙar nasarar nasarahullah in ba za ku iya ba ku ba da guri Allah zai yi da kansa kuma wallahi duk sanda aka yi irin haka muka ƙi wa manzan Allah Allah yi da kansa to Allah baya jin kunya kowa baya shakka kowa abin da zai faru adha wa amar gudun ba za mu iya sakewa ba za mu iya abu za mu iya kai wannan shine abin da ya tara magana a kai. zan so ba dan sarki zaki na ga ya sauka ba ya sa min wannan bidiyon na minti biyu sai na ci gaba da magana da zan yi na'am eh, ina son ya dan sa min shi mutane su gani sai na dora abin da zan faɗa kai. darajar manzon Allah muke so in har dan ahlus sunna bai san darajar manzon Allah ba Allah ya tsine mishi albarka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 ba za ku hankalta ba ku san bai yi daidai ba wayannan mutanen mun yadda ya kari ne yan tijjaniya amma sun zo mun haɗa kai da su mun yi maganin wanda ya taba janabin manzan Allah sannan kuma zo wai dan dai usul ataka zaliman aw mazluman dan uwan mu yayi laifi yayi ba daidai ba yayi su'ul adam ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fil hadith ma'ahu yanzu tsakani da Allah in tambaye ku idan yau manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zai taso gashi a gabanka ka zo gaban manzan Allah ka ce masa ai ko manzan Allah din ma ba na neman taimakonka a gaban manzan Allah za ka faɗi wannan sahabbai za su barka ka gaya manzan Allah wannan duk da cewa baya wannan abin haƙƙin Allah ne ka yi ladabi ga manzan Allah ta ya za mu zama to ba mu san abin da muke yi ba ne yara kawai su shiga facebook marasa kunya ba su karanci aƙidar ba ba su san ma ina ta sa gaba ba kawai da an taɓa malamin su ka gaya manzan Allah wannan magana kuma ya tsaya a yi shiru ana lallaba ka bayan wayancan mutanen tare da su muka hada karfi muka hada karfe muka ci mutunci muka janye wanda ya taba jalabin manzan Allah sannan an yi magana kawai kuna ta surutu ku za ku gaya mana aƙida ne maimakon ku sani aƙida ta ƙarya ma da kuke yi wanda yau yawan kuma ba ku yarda da Allah in madani bisa ɗari saboda haka muna nan akan bakanmu malam idris dutsen can shi abinda yake kai na cewa allah ake neman taimako shi ake neman taimako ba a neman taimakon wani kowaye mun yaga da wannan amma malam idris bai yi ladabi ba ga janabin manzan allah bai yi daidai ba kuma muna nan akan bakanmu kuma ya daina idan bai daina ba akan manzan allah sallallahu alaihi za mu gaya mishi za mu ɗauki matakan da za mu yi don shi malam idris an sani an san alaƙarsa da duk masu da'awa na sunna ai duk masu da'awa na suna sun san irin alaƙa su da shi amma kuma lokacin da muka yi ba daidai ba kawai dan dan ta'assubanci sai ba za mu faɗa daidai ba sa daidai ne muna tare da shi amma irin wannan lafazin da yake amfani da shi ba daidai ba ne domin wallahi idan ya ci gaba da rashin ladabi din ayyukansa ne za su rushe gaba ki masha Allah Shai, ka duba wurin ka sa mute. Na'am. Ana ji na? AI. Abin da zan magana a kai ce bayan mun ji wannan bidiyon kamar abu guda uku ne. Na farko, wancan la'ananne na Bauchi yayi wannan kalamai na ɓatanci ga manzo sallallahu alaihi wa alihi. wanda wannan kalamai ba su da wata alaka ko kusa ko nesa da wai kadiyan cewa wai magana ta isti'ana ne ko neman taimako da sauransu wannan magana ce kawai ta rai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsakanin mu da shi Allah kullun gaya mana yake yi la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadikum ba'da ba za ku iya kiran manzo da sunan shi ma ba za ku iya kiran shi ba ba za ku iya magana da shi daidai da yadda kuke yin magana da sauran ƴan uwanku ba amma yau ka zo a garin zaka zagi wani ka faɗi mutanen da suke a raina gunka ka ce wane da wane da wane ba ka son taimakon su abin da yasa na ce a sa bidiyon wannan dan uwa shine yau dan Allah babu hujja ba aya ba hadisi ka ɗauka yau a gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam miki ga Abubakar ga Umar ga Khalid bin Walid ka tashi ka ce ma Allah ai ba na son taimakon ka ba haƙƙin ka bane kana tunanin wanda ya haka sai na Umar zai kyale shi mu kille mai kai ba kuma kana tunanin idan ya fille mai kai manzan Allah ce mai yayi ba daidai ba to amma sai mutum ya zo ya yi zagi sai a canja maudu'in a canja asalin content din sai a dauko wata ka'ida sai a ce wai ai magana ake akan abin da annabi yake haƙƙinsa ne ko ba haƙƙinsa ba shi ko bai faɗa ba to abin da ya ja hankali na sosai a biyu ne na farko shine su 'yan ƙungiyar izala bisifa amma sun rabu guda biyu a wannan kafiya waɗansu sun yi wa abin nan fahimta mai kyau kamar wannan cewa an yi su adab ga manzon Allah wannan mutumin zagi ne ga manzon Allah kuma hukunci yana akan san taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu sun yi sakwa-sakwa suka zo suna ta yin ƙarya suna ta nuna soyayya ta ƙungiyanci suna ba da kariya cewa wannan mutumin abin da yake nufi haƙƙin Allah haƙƙin annabi surutai na rainin hankali da rainin wayo wanda shi kuma ba haka ya ce ba abin da ya faɗa muke magana a kai to abin da ya ja hankalina shine wannan sako-sako da wasu suka yi na izala da kuma raina wa duniya hankali suke yi da kuma rashin ɗaukan mataki akan shi wancan la'anai na bauchi shi ya haifar da abin da ya hawa amar aka sa nan yan tasha a Kano suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zantuka na rashin ladabi zantuka waɗanda babu wanda yake masoyin manzon Allah da ransa bai so su ba abubuwa ne na zagi abubuwa ne wanda wallahi wallahi a allin hukunci in shari'a Allah za a yi a yi musu ɗaurin rai da rai aƙallu kenan hukunci mafi sauƙi mafi arha kamar yadda mai ashafa ya faɗa mai ashafa Allah ya ƙara masa yadda a cikin ashafa ɗin nan wanda kowa ya san menene ashafa a wajen kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko amma malamai suna yaban shi kulluhum hawala dawa walakin ma atabi shifa'i illa iya. dukkanin malamai sun yi sun yi suna ƙoƙarin nemo magani akan da zai bada magani akan haƙƙin manzon Allah amma ba wanda Allah ya dace yake samun wannan waraka sai alqadi wanda hatta ga shi kansa shawul islam ibnu taymiya din a cikin asarmul maslul duk ibnu taymiya yake duk alqadi irki kwaikwaya zai ta faɗan wa zakara iyat wa zakara iyat to alqadi iyat yayi magana akan irin wannan a cikin littafin ash-shafa a wannan babin da ya magana fi tasarrufi wujuhil ahkam fi man sabbahu yayi magana ya karkasa wannan ina yin dan na ja hankali saboda ya kamata magana mu fara ɗaukanta da ɗabe ilmi a san cewa a na ilimi wannan magana da suka faɗa zagi ne ba bangaranci ko kin wanda yasa muke magana akai ba annabi aka kafa. to alƙadi iya yi magana a ciki za mu ji ya faɗi fuskoki menene ma taɓa annabi to a cikin alƙadi iya ya yi bayanin cewa zai iya yiwa ma mutum fa zagi yayi alwajhul khamis Allah ya na naqsan wala ya kura aiban yace mutum ba ma nufin zagi yi ba wataƙila an magana ya faɗi abu ne ko buga misali yayi da annabi kamar yadda su wannan suka yi ko haka alƙadi ya faɗa yace zai iya shi ya faɗa ne kamar buga misali yace misali irin mutum yace an idan nayi laifi annabawa ma sun yi laifi ko irin mutum yace in an karanta na an karanta annabawa kaga abu ne simple da mutane su san yawan faɗa amma mutum ko ya ne na buga misali wanda su ma wannan zindikan a fahimtar su da yan uwa suke kasu ba wai zagi suka yi ba amma kalmar ta zagi ne alqadiyat a irin nan abin da faɗa wannan kalma in dai ta ɗauki abin da yake taɓa jarabin manzon Allah cewa fa haqqu haza in duri'a an al-qatlu al-adabu was-sijnu wa quwwatu ta'zirihi bi hasabi shun'ati maƙali. mafi ƙanƙantar abin da za a yi wa wanda ya faɗi haka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi abin sai ba niyya yi ba to mafi karanta shine a ratsadar da shi a jefa shi a prison har ya ƙara rayuwarsa daidai girman munin magana shi to ba zan jawo nasosin a shafa da saura ba amma ina ba da misali da mutane su gane wannan kalmar da wannan mutane suka faɗa zagi ce ko da su a yadda suke faɗa yan uwansu suke goyon bayan su suna da wai manufa ne na wai kara tauhidi da sauransu wannan ƙarya ne saboda a babun tauhidi bane duk abin da suke faɗa na kafa hujja na cewa wai ai haƙƙin manzon Allah ne kaza haƙƙin Allah kaza Allah ya ce kullu amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah duk inda ka ji ko da Qur'ani Allah ya yi magana da manzon Allah ya faɗi irin wannan cewa ka gaya musu ban da mallaka komai walau kuntu alamul ghaira lasta alamul ghaiba lasta sastu min alkhairi kuma masani su duk inda kaji wannan fa maganar da kafirai da man Allah yake yi ka gaya musu qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma duk inda kaji Allah ya gaya wa manzon Allah ka wallahi da kafirai yake dan ka ko wannan aya din da suratul a'raf zaka ga a farko ai Allah ya fara magana ne yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha to duk ayar da kaji Allah yana gaya manzon Allah ka ce musu ni ban da ikon kaza to Allah yana magana ne da kafirai wanda so ake masu zo musuluncin dan su gane menene Allah ina ne kuma haƙƙin manzon Allah kada su kallafa wa manzon Allah cewa ya ba su labarin da zashin alkiyama yaushe ne azaba ta same su wannan ba haƙƙin manzon Allah ba da kafirai ake to amma sai ka zo cikin ƙwaryan musulmi muminai masana manzon Allah ka ce manzon Allah ba ma son taimakon wani ba ma son na wani ko ma na manzon Allah wal iyazu kuma ka ce ba ki kai ba ka ce wai tauhidi kake karewa to wannan shine asalin rusa tauhidi kuma zagi ne ga manzon Allah kuma wajibi wanda ya irin wannan hukunci yana akan sa abu na biyu na kafa hujja akan wannan koda da mutum yana inkarin ashifa Koda da mutum yana ganin ashifa an yi guluwi a cikin ta wajen bada abubuwa na kariya kamar yadda na san da dama daga cikin salafawa ban ce duka ba amma da dama na san mawkifin su kenan cewa ashifa din nan hadisan ta ma da ne abubuwan da yake ciki malamin ya yi guluwi to in kana ja wannan ai wannan mawqifin da wayannan ƴan iska suka dauka alaihim la'anatullah wannan mawqifi ne fa na cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu abin da wannan malam ya faɗa ce a samun bidiyon sa ka dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye mutum ya tashi cewa manzon Allah ba na son taimakon ka wannan me ya alaka wannan kalmar da tauhidi mutum ya tashi a gaban manzon Allah ga Umar a gurin radiyallahu anhu ga Khalid bin al-Walid sifillahi al-masul kace wa manzon Allah ai ba na son taimakon ka ba haƙin ka bane ba na jin in shi ne ya fi kowa hauka in shi ne ya fi kowa sanin tauhidi zai tsira da ransa a gaban waɗannan bayan Allah a gaban manzon Allah saboda wannan kalma ce ta raini kawai a cikin alqur'ani a cikin suratul jin Allah subhanahu ta'ala yana gaya wa manzon Allah qul la amliku lakum darran wala rashada qul inni lan yujirani min Allah ahadun wa lan ajida min dunihi multahada cewa manzon Allah ya sanar da mu cewa shi bai mallaki cutar da mu bai mallaki amfanar da mu ba illa balagan min Allah wa risalati iya abin da yake da shi sai dai i da sako da Allah ya sa yi a ƙarshen wannan aya sai Allah ce amma wa man ya'sillaha wa rasulahu menene wa man ya'sillaha wa rasulahu ana wato duk wanda ya ji wannan sakon na cewa Allah ya gaya wa manzo ka gaya musu ba kamar laiki shiriyar su ba abin Allah ne mutum ya ji cewa wannan ya bashi damar ya ga manzo a kaskance shine wa man ya'sillaha wa rasulahu Allah ta fa inna nara jahannama khalid duk wanda wannan ya haifar masa da raina annabi wallahi wuta zai to yau sakwa waɗansu daga izala da suka kara ƙarya ya haifar da abin da wancan la'anan ne ya yi baffa huturu da wannan ɗan iskan wani harun Allah ya la'ance su saboda malam abin akwai takaici abin nan da imam malik ya faɗa ma baqa'ul umma ba'da sabbi nabiyha yau idan manzon Allah ya zama abin buga misali abin wulakantarwa har shi duk da yake an ce hakil kufr laysa bi kafir har shi baffa yake faɗa a abin da kowa ya ji ba zan faɗa dan kalma mun daɗi ba shi ma alƙazi iyad ya nakalto irin wannan ashfa ce ba dan muna jin daɗin kalma ba amma saboda mu faɗi hukunci na shari'ar Allah akai to har shi baffa yake faɗan wai annabi ba zai iya taimako ba ba shi da shi ya mutu wal iyazu billah wal iyazu billah manzon Allah ke ga haka fa ba shi da shi ya mutu wal iyazu billah a cikin garin Kano da sunan kara tauhidi to wannan abin da ya faru ya faru ne sako-sako da izala suka yi da goyon bayan ƙarya ina nufin izala waɗanda suka kalli ƙungiyanci hashi ya haifar da wani abu faru a Kano aka yi wannan ta'addanci wanda ya hana masoya manzon Allah bacci to babban makasudin wannan shine na farko da ni a tunani na zama ne za a yi radda ilimi a tattauna ilimi to amma ba haka bane duk da yake wannan din ma da bukatar shi saboda tun daga asalin mas'alan ne har yanzu akwai sabani dan naga da yawan su da yawa daga cikin malaman har yanzu magana suke yi ai wannan matsala ce ta istiga ta istigasa ce da isti'ana da sauransu wanda kuma kin gaskiya ne da kin Allah to abin da yasa dai na damu da mi wannan magana da yan uwa anan shine lalle yan uwa kowa ya san cewa haƙƙin manzon Allah wajibi ne akan sa Allah bai yarda a taɓa manzon Allah ya kyani ba Allah ya ce ya riga ya aiko shi ne kadai saboda a girmama shi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wato azziruhu wato wakiru Allah ya turo shi ne kawai don a girmama shi kuma in dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai Abubakar da Umar za su yi magana su yi raf'u su yi raf'u ba shi suka yi wa magana ta rashin ba a'a a halarsa ne kawai suka yi raf'u saut suka daga muryar su ya zama muryar ta kera muryar manzon Allah amma Allah ya ce wannan yana cikin muhbidatul a'mal wanda yayi wannan aikin daidai yake da wanda ya bauta wa gunki an a a'malukum wa antum la tash'urun in dai kamar Abubakar da Umar a musulunci sun yi hira a gaban manzan Allah hira kawai suka ɗaga murya Allah ya ce yin haka kawai aikin ku zai lallace kwata kwata ba ku da komai wa antum la tash'urun to in dai za a lazabtar da Abubakar da Umar da wannan sai wani ɗan tasha ya zo ya ce wa manzon Allah ba ma son taimakonka saboda ba ma shi da shi ya mutu wal iyazu billah wal iyazu billah in dai haka zata faru a shiru wallahi inna idan lafi dalalin wasu. mun halaka kuma Allah yana kallon mu kuma mu jira abin da Allah yake gaya mana cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah in ba za ku ba ku bani guri duk kuma sanda Allah ya zo kara manzo da kanshi wallahi tallahi bala'i ne wanda ba wanda zai iya tare shi nan a mataki na masu hankali a mataki na duk abin da ya kamata malam bakar ya sauka zai faɗi me yake akwai dan yan uwa lallai su san cewa a tsaye ke kan kadiyan nan ba kuma wai ina nufin yan uwa a sauyaya musu gwiwa ba a su ma a tsaye muke amma su ma yan uwa kowa ya tashi tsaye da duk abin da zai iya dan wallahi kamar yadda na rantse ji a program ne wani abin ba zai zo ya wuce a kawai a taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu shiru ba akwai matakai na doka akwai matakai na shari'a lalle da muke kai za mu ah, mun rubuta takardu kuma jami'ai na tsaro na hukumomi duk mun je mun same su saboda me saboda su san hudura abin da yake ciki idan garin nan ya balbale da wuta ko kuma ce kasan nan to lalle hukkalaha an tuhraka in Najeriya duka wa khususan aljihatu shimaliya wannan magana ba a komai ba wani bala'i ya faru gobara ta tsunamin tashin hankali ta faru to wannan shine abu mafi sauki da nake tunanin Allah zai iya ji kanmu cewa rawuka ma sun zuba saboda wajen kare manzon Allah in dai ba a yi komai ba wannan shine abin da yake akai a ƙasa amma mun sanar da hukumomi kuma mun rubuta takardun takarda wanda zamu kai hukumomin da abin yake kan su hukumomi na tsaro sannan kuma yan uwa dan su ji su san me ake ciki duk wanda yake da wani kokari da zai yi kofa abu take ya kawo hannu mu yi aiki yadan yadan wajen ganin wannan mutanen lallai ba su tsira ba a taɓa manzon Allah a idan da ƙwarinmu da hankalinmu da rayuwarmu wani ɗan iska ko waye ya taɓa manzan Allah mu gyale shi ba wannan shine mukaddima na abin da zan faɗa akan abin da muke shiri abin da muke kai a wannan mataki saboda haka jira malam abubakar madatai zai yi ƙarin bayani akai to mu ji dai kuma shek malabasa mu ji dai kuma shek malabasa da bismillah ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta tana daidai kuwa ta tana daidai a ah, ko dai yana mini irin yana maka irin nawa ni ma magana na na bounce back ko dai yana mini yana maka irin nawa na bounce back eh to bara mu gani eh bismillah shashe mu sentin eh bismillah shashe mu sentin eh, akwai damuwa a tare da sauran 'yan uwa? Yanzu magana ta tana yi? Yanzu magana ta tana yi? Sosai ni dai ina jin tana yi. Ban san sauran 'yan uwa amma ni ina jin tana yi. Tana yi tana yi ka iya cigaba bismillah. To. Ah, alhamdulillah. Ah, alhamdulillah. Wa assalamu alaikum. Bayan haka yan wa assalamu alaikum. Bayan wa assalamu alaikum. to kamar yadda to kamar yadda ta sanarwa ta akan ciwon za mu uwa cewa za uwa kai wato yana yin irin din wato yana yin da nake kokin nan abinda nake da ran sau Faransa, akan kuma hauka. To ina ganin kafin Malam Abbas ya samu damar dawowa. Bara na tora eh. da wani gashi mun dawo. Abu na farko da zan ƙara yin bayani a kai. Shai yana jina? Eh ana jina? Eh ana jinta. Eh ana jinta. to kafin malam abbas ya dawo na ce bara na shiga da yan uwa bayani a farko ya kamata mu yi tasihul mafahim ga yan uwa yan uwa su sani da abin nan da yan izala munafikai na cikin izala A abin abuwa ni ba shi ma daga al'ada ta ne wa yan izala raddi to amma wannan kadiya ce da wato ya zama na lallai sai an nuna fushi akai saboda hakkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan yan uwan mu waɗanda yake daga dariƙa suka fito daga cikin mu yan hakika suka taba annabi musamman yan haƙiƙan nan muka fito muka zara takobi ba mu kalli sun danganta da wato ina kuma ga wani saboda haka wannan ba kadiyar bangare ce ba ko daga dariƙa mutum ya fito ko daga izala in ya sura daga manzon Allah in dai yayi zagi manzon Allah wannan a gurin Allah murtaddi ne arne ne kafiri ne kawai saboda haka dole mu yi da abin da zamu yi akan shi idan su ƴan uwa ƴan izala suna yaudaran mutane da waɗannan gaɓoɓi kamar yadda shi wannan la'anan ne faɗa to ya kamata a ɗinke mas'alan nan da ƙadiyar da ilimi cewa wai manzon Allah wai baya nan ba zai iya ba ya mutu wani ya billah wane ne ya faɗa maka kuma adraka bi zalik cewa manzon Allah ya riga ya yayi wafati ba zai amfani ba wannan kuskure ne da Shaul Islam Ibn Taymiyyah ya ginu akai a littafin sa a ka'idatun jalila din nan fi tawassul wal wasila Shaul Islam Ibn Taymiyyah ya ginu akan cewa ba neman taimakon manzon Allah din tawassuli sai idan yana a raye hujjarsa shine raddun da ya akan hadisin nan na Sayyidina Abbas wanda sai na Umar ya tafi neman ya da shi bayan an rasa ruwa cewa manzon Allah da sai na Umar yana faɗin cewa inna kunna tawassalu ilayka bi nabiyina fa tasqina wa nan tawassalu ilayka bi ammi nabiyina saboda haka yanzu manzon Allah ba ya rayi wannan ba haka bane ba ba haka bane ba kwata kwata saboda hudura da hadarin da yake cikin wannan ka ringa fasara ba za a nemi ba za a yi tawassuli da manzon Allah ko kuma manzon Allah baya rayi huduran da yake cikin wannan abin guda biyu ne na farko shine idan mutum yana tunanin manzon Allah sallallahu wai ya mutu ba shi da amfani wal iyazu billah shin wai mutum a tunaninsa manzon Allah sallallahu alaihi sanda yake a raye a rayuwar duniya idan ya taimake ka idan kai mai bukatar ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake yi da kashin kansa a rayuwarsa ba Allah ne yake yi ba dama wannan hmm. shine iya tauhidin in izala hmm. ko manzon Allah sanda yake a raye ka je gunsa ya rasulullahi ina neman taimako ya rasulullahi yi min kaza manzon Allah ya yi maka ai manzon Allah ko a lokacin yayi maka ne a matsayin sa Allah wannan kuma matsayin da yake shi na wakilin Allah wasdar Allah da bayi har abada ba zai kare ba shi yasa Allah subhanahu wataala da yake gaya wa sahabbai cewa su je gun sai nema musu gafara Allah cewa ya ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul in sun yi laifi manzon Allah su zo gunka su nemi gafara Allah Allah ya ce wastaghfara lahumur rasulu ba wasu wastaghfarta lahum ba su nemi gafara Allah manzo ya nema musu gafara dan Allah ya nuna maka Allah ya sa shi a wasiɗa ne saboda matsayinsa na wakilin Allah wannan kuma matsayin ba zai kare ba ko manzon Allah yana a raye a rayuwar duniya ko yau fati yana nan a wakilin Allah yana nan a tsakani tsakanin mu da Allah wanda haka ta sa ma Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa a ayoyi na Qur'ani da dama cewa a manzon Allah yake gaya mana a tafsirin ayoyin Alqur'ani musamman faɗin Allah wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun manzo Allah ya gane duk da tafsirin nan ka karaɗe su ba zan ci tafsirin wani ba duk da karaɗe su za a gani manzon Allah ya faɗa maka a tafsirin wani za ka gani menene manzon Allah ya ga cewa tu'radu alayya a'malukum duk ayyukan da bayi muke sai an nuna masa in mai kyau ne ya ji daɗi ya goda Allah in mara kyau ne ya nema mana gafara wannan me yake nufi shine tsarin mu da Allah idan mun yi abu mai kyau za a gabatar masa ya ji daɗi abin da ya dora kai muna yi idan mun yi mara kyau za a gabatar masa ya nema mana gafara kaga kenan ko yana a raye ko baya a raye a rayuwa ta zahiri ko baya a raye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kimar sa ɗaya ce matsayin sa ɗaya ne shine shine wakilin Allah a cikin mu saboda haka yadda ta gunsa muka san Allah haka na shike mana tsani zuwa ga Allah amma ba shi da wata alaka ka cewa in yana a raye ne za a iya zuwa wurinsa a nemi taimako to haka yana nufin kenan Allah subhanahu wata'ala yana jin nauyin manzon Allah ne idan yana a raye zai yi idan manzon Allah baya nan Allah wannan nauyin annabi da ke ji ba zai yi ba haka abin yake nufi kenan a tauhidin yan izala wala yazu billah kwanan nan ga wani dattijo da nake mai kallon mai hankali ina ce masa ausabuhum wani daga birnin kudu ga malam Abbas nan naga dai ya bashi amsoshi yana magana wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun canja ma abin da muke koyi da manzon Allah mun daina kallon sa a matsayin manzo har ma ya zamana muna zuwa gunsa muna neman taimako muna yin ƙarya da wani mafarki da ya faru mun fassara ayar Qur'ani ba daidai ba uku fastaghfirullah abin ya ban mamaki mutuka ban mamakin da shi malamin wuri yake da awar ba a taɓa samu sahabban manzon Allah bayan sun yi wa Fati wani ya je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi taimako ko ya yi ardun wani bukatar shi a gaban manzon Allah wanda kuma ƙarya ne wallahi ƙarya ne sahabbai suna zuwa duk da ke dai malam Abbas ya bada amsoshi kuma na kamar layinsa ya dawo amma zan dawo kan wannan maganar saboda muhimmancin ta bara na malam Abbas dama ya yi bayanin da zai to ban sani ba ko sautin yayi ne ba ko sautin yayi ne ba ko me ba wanda yana kashe eko wanda yana kashe na kuma matsala haddani matsala haddani wallahi to ai ina sarki zaki daga ai ina sarki zaki daga ina zuwa yanzu yanzu amma malam Abbas ni ina jin Wasu kuma jama'a suna kuma jama'a suna ko ko gwada ko gwada السلام عليكم السلام عليكم To na ji shiru, amma dai ni ɗazu yana jin kamalan Abbas. idan ba idan ba a jin na ci gaba to saboda yanayin lokaci are suna ji na a matsayin na na ko kuma ko kuma

Naka yayi? Naka yayi? Yau dai yau dai an samu matsala wajen sautin nan. Yau yau shei mai jama'a kawai ki gwada bada wani Yau shei mai jama'a kawai ki bada wani karawa. <laughs> To ai na ban muku karamin na sauke ta na ban muku. <laughs> to sarki zagi ina ganin saboda yan uwa masu saurare to ko ni eh. na ci gaba da yin magana da nake yi kafin malam eh. Abbas ya samu sauki eh. to a gurguje abin da nake faɗa shine a wato za mu da maudu'in nan ilmiyan a mataki da farko ma'ana cewa yan uwa su kwantar da hankali su fahimci maudu'in nan da kyau cewa ƙarya ne rashin fahimta ne amma dinga cewa da ku a matakin farko cewa manzon Allah bayan yau Fati ba zai amfani ba wannan magana kafirci ce ta inda ta zama kafirci shine abu guda biyu abu na farko shine tunanin cewa manzon Allah sanda yake raye yana yin amfani amma amfanin da kuwa kansa idan duk wanda yace sanda yau Fati ba zai ba wato sanda yake raye yana yin amfanin ne da ikon kansa ba da ikon wanda kuma wannan duk wanda ya yi itikarin yayi kafirci ko san da manzon Allah sallallahu alaihi yake raye duk abin da ya amfana duk abin da yi to yana ne da kuwar Allah wanda wannan kuwar kuma Allah ya ba shi dama ne saboda sa manzon Allah wanda kuma wannan sifa ta manzon Allah ba za ta kare ba shi yasa hadisai da dama sahabbai sun kawo manzon Allah kara sahabbai sun zo sun nemi taimakon manzan Allah abubuwa da dama a lokacin rayuwarsa amma ba zan magana wannan ba saboda sun yarda da lokacin rayuwar tasa to bayan wafatin manzon Allah shin da gaske ne manzon Allah bayan yayi wafati manzon Allah ba zai ba za a iya tambaye sa ba ba shi da amfanin da zai amfana al'umma wal iyaz billahi ba haka bane kamar yadda Dr. Birnin Kudu na ji ya faɗa wanda kuma shine aqidar dukkanin izala masu irin wannan zancen ba sa neman taimako din cewa shi ya faɗi cewa mun dogara da wani mafarki na ƙarya yana nufin ruwayan nan da ibnu kasir ya kawo a cikin tafsirin shi a ƙarƙashin wannan aya ta walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahum rasul cewa utubi ya ce yana zaune a masallacin manzon Allah a inda kabarin manzon Allah yake sai wani balaraban kauye ya zo wanda wannan balaraban kauyen ya ziyarci manzon Allah ya gaya wa manzon Allah ya rasulullahi mun ji daga Allah ka ji daga Allah mun ji daga gare ka daga abin da aka saukan maka akwai faɗin Allah walau annahum izzalamu anfusahum yace ya manzo Allah gashi na zo maka mustaghfiran li dhanbi mustashfi'an bika ila rabbi na zo na nemi tsani kai mun zani zuwa ga Allah shi wanda ya bada ruwaya utubi yace ina gurin bacci ya dauke ni sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah yace ya utubi ilhaqil arabi ya habashirhu anna Allah qad ghafara ka riski wannan balarabe maza je ka ce mai Allah ya fi masa to wannan ruwa in izala suna ta kai ruwa ran cewa bata inganta bata inganta ba ƙarya ne mafarki ne har ma daga baya madabu'o'in izala duk sun cire ta ma daga tafsirin ibnu kasir to wannan isa ruwaya khalli ha janiban ma kyale ta ban magana ta tambayar da suke sahabban manzon Allah suna tambayar manzon Allah suna neman taimakon sa bayan wafatin sa na'am wa alfu na'am haka ne samun manzon Allah suna zuwa akwai asarun da daga sahabbai misali misali kan mu ko ina akwai dari musnad na dari babi mai guda babin sunan babin babu ma akrama Allahu bihi da nabiyahu da mauti irin karamomin da Allah ya wa manzon Allah yadda Allah yake amsa roƙon mutane da sunan manzon Allah bayan wafatin manzon Allah darimi ya kawo asarin umu ne na Aisha cewa fari ya samu mutane a Madina sai wani ya zo gurin manzon Allah gurin umu ne na Aisha bayan wafatin manzan Allah ya gaya mata cewa ga abin da ya faru na fari ta yayi masa ɗakin mazan Allah ya yi addu'a sai da Aisha ji to shikenan shiga sai ta yaye masa ta ce shiga izhabu ila qabr rasulillah wannan shine lafazin da darin ya kawo izhabu ila qabr rasulillah tafi kabarin manzon Allah faj'alu bainahu wa bainas sama'i kiwa in an je kabarin manzon Allah a buɗe rufin sama ya zamana tsakanin sama da kabarin manzon Allah babu rufi ana yin haka sai ga ruwan sama malam kamar da bakin kwarya wannan asalin yana cikin darimi me yake koya mana me yasa asali shi mana sahabban manzon Allah mafi girma a cikin sahabbai irin bin Na'isha Aisha bata fahimci fahimtar yan izala ta cewa manzon Allah baya amfani bayan wafati ba ta fahimci cewa Allah yana yi wa manzon Allah ko yana a raye yana numfashi ko yana a arrafiqul a'la gashi nan ya wuce ma a ce Allah ya dan manzon Allah a kabarin sa kawai ce a yaye sama takalli kabarin wannan hadisin yana a ruwaya ce ta dari bayan wannan wata ruwaya saboda ya zama na ma karka ji ruwaya ɗaya wata ruwayan da ya fi wannan ƙarfi ibnu hajar ya kawo a cikin fatuhul bari a cikin sharhin da yake yi wa sahihul bukhari babu su'alin nasil imama al istisqa idza quhitu babin da yake magana na mutane za su iya zuwa su tambayi shugaba kai mana addu'a roƙon ruwa in fari ya faru to a cikin wannan babin ibnu hajar ya kawo asarin nan na ainihin saif cewa wani mutum ga asarin ga fatul bayan kusa da ni ibn asar ga lafazinsa yake cewa a warawa ibn abi shaiba bi isnadin sahih min riwayati abi salih samman an malik dar wa kana khazin umar yace ibn abi shaiba ya rawaito hadisin nan sahihi daga abu salihu samman daga maliku dar wanda dar mai gadi ne na sayyidina umar khazininsa ne yace asaban nasu qahdun fi zamanin Umar mutane sun gamu da fari a lokacin halifancin sayyidina Umar faja'a ila qabrin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai wani mutum faja'a rajulun sai wani mutum yaje kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa yace ya rasulullahi istasqil ummatika fa innahum qad hulu qad halau sai manzon Allah ka roƙa al'umma ka samu ruwan sama saboda sun halaka da fari fa utiya rajulu fil manam to wannan mutumin sai aka zo masa a mafarki faƙila da sai aka ce masa Ita umar je gurin halifa sai na umar in ka je gurinsa ka gaya masa cewa wa akhbirhum annakum musqaw shine asarin amma ibnu hajar bai karasa ba ka je ka gaya sai na umar ka ce masa za a yi muku ruwan sama to ibnu hajar a cikin fatul bari bai sa isa ba amma asarin yadda yake a gun ibnu abi shayban shine sayyidina umar Allah ya kara masa yadda da shi wannan bawan Allah ya zo ya same shi ya gaya masa cewa ya yi mafarki da manzon Allah manzon Allah ya ce masa ya je ya gaya masa a kullahu alaikal kes cewa maza ya shiga taitayinsa amma ya san cewa za a yi ruwan sama za a shayar da su saboda tosin nan da aka yi da manzon Allah sai na Umar sai fashe da kuka yace ya ubangiji la alu illa ma ajistu anhu wallahi ba zan takaita ba wajen kula da lamarin al'ummar nan zan yi iya kokari na to wannan hadisin ibnu hajar da ya kawo shi sai ya ce wa qadarawa Sa'i fil futuh annan lazira almanam almasku sai ce saif ya rawaito a cikin fito ya rawaito cewa wanda ya ga wannan mafarkin ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya shayar da al'ummar sai addu'a yace wanda ya ga wannan shine wa yace huwa bilal bin al-haris al-muzani ahadus sahaba Yace ɗaya daga sahabban manzon Allah ne bilal bin al-haris to abin tambayar anan, nan ko kuma ce damuwar mu anan gurin shine wannan ba damuwa ba afuwan hujjar ma'anar shi ne wannan sahabin manzon Allah ne bayan wafatin manzon Allah ya zo kabarin manzon Allah ya roki manzon Allah ya taimaka musu ya roƙa musu ruwan sama to duk da yake mutane sun kai mutuka wajen abu da musu daɗi ba su rushe shi wannan wasu sun ce hadisin ba haka bane wanda har shugabansu a bin Bas Allah ya ji kansa da rahama ya ta'aliki a cikin fathul bari ɗinsa ta'aliki mai muni a cikin bari da yake yin ta'alika akan hadisan fathul bari ya ta'aliki mai muni yake cewa wai hadhal asar ala fard sihhatihi kama qala sharih laysa bi hujjatin ala jawaz al istisqa'i bin nabi ba'da wafati wannan hadisin bai ba shi hujja a tambayi manzo bayan ya wafati ba sai ce wai li anna sa'ila majhul saboda wanda ya je tambayi manzo Allah ba ma san kowaye ba kaji fa ibn hajar ya ce mana bilal ibn al-haris ne al-muzani shi kuma ibn bas ya ce wai majahuli ne ba san kowa ba ibn hajar ya riga shi da shekaru ɗaruruwa amma shi kuma ya ce majahuli ba wannan ne da ba sai ta yi wali anna amala sahaba radiyallahu anhum ala khilafi sahabbai da sun saba masa wahum a'lamun nasi walam yati ahadun minhum ila qabrihi yas'aluhu suqya wala ghayruha ba wanda a cikin sahabbai zo kabarin manzon Allah ya ringa tambayar manzon Allah ya bashi ruwa to a nan a can gaba yawa a can gaba sai cewa wa anna ma fa'alahu hadha ar-rajulu munkaru wannan mutumin da ya kabar manzo Allah ya tambayi manzo Allah bayan wafatin sa abin da ya abu ne mara kyau wa wasilatun ila shirki kuma ya tsananci zuwa ga shirka to abun tambayoyin da suke a wannan jawabin da a Sheikh Ibn Bas ya yi shine ka kaddara hab ka kaddara wannan bawan Allah da ya zo kabarin manzon Allah bayan wafati ya yi ka kaddara majahuli ne mu ba shine damuwa ba damu mu shine fa na Umar ya zo ya gaya wa yace ga abin da ya faru manzo Allah ya turo ni gunka a mafarki kuma ya ce ka za a bada ruwa kuma na Umar ya yadda to su wane ne manyan sahabban da Ibn Bas suke cewa manyan sahabbai ba su ba sa yin haka na Umar ne fa ya yadda kuma har yayi kuka har yake cewa ba zan takaita ba lamarin al'umman nan to su waye manyan sahabban in ka cire sayyidina Umar su waye yake nufi ga a wancan hadisin na darimi uwar mu menene na Aisha ta ce a je kabarin manzon Allah a yaye shi sama ta ga kabarin za a yi ruwan sama duk wannan bayan fatin manzon Allah ne saboda haka wannan kadiyoyi abin da suke nuna maka cewa masu cewa wai sahabbai ba sa zuwa gun manzon Allah su tambaye shi bayan mutuwa wannan magana san zuciya ce wannan magana ce wadda hujja ba ta goyon bayan ta sahabbai suna tambayar manzon Allah ga hujja nan guda biyu uwar mu menene na Aisha ta yadda da haka sai na Umar Allah kara masa yadda a zamanin halifancinsa ne aka tambayi manzon Allah kuma ya tabbatar da haka sai ka yake kenan wanda ya ce ba a yi bayan wafatin manzon Allah ba shi da hujja shi ya kamata kuma ya kawo hujja wadda za ta nuna ba a yi ba daga hujja nan ta nuna sahabbai din su yi sannan abin da ya fi muni rahimallahu ashaq bas Allah ya ji kansa da rahama abin da ya fi muni yin saurin a tasarru biramil mukhalifi bishir maza maza da mutum ya saba ma kawai kai maza ce wannan abun abu ne mara kyau shirka ibnu hajar fa ya faɗi cewa wannan bilal bin al-haris al-muzani ne ahadu sahaba sahaban manzon Allah ne amma ya ce aikin da ya yi saboda ya saba fahimtar sa aiki ne wasila ila shirk wal iyaz billah to ba wai da mun muhadara za a yi akai ba amma dai abin lura anan shine masu faɗin cewa wannan aqidan cewa manzon Allah bayan bayanan ba shi da amfani wannan aƙida ba daidai bane ba wannan aƙida ce ta ɓata. wannan aƙida ce wadda ba ta da hujja manzon Allah yana nan bahi nan manzon Allah alƙawarsa a gurin Allah ne ce yadda ake gaya wa manzon Allah ya roka a gurin Allah kuma Allah ya yi sahabban fatin manzon Allah abin ɗaya ne saboda zaman Allah ne yake yi idan ko mutum ya tafi akan cewa Allah ba zai ba bayan manzon Allah kuma yadda nake shin mutum yana tunanin daman sanda Allah yake da manzon Allah yana nan manzon Allah ne yake yi ba Allah ba ko kuma mutum yana tunanin Allah yana yi ne don ya yi wa manzon Allah ganin ido yanzu manzon Allah baya nan Allah ba zai ba na ga malam Abbas ya sami dama bara na bashi dama ya ce wani abu to bismillah to bismillah Sheikh Malam Sheikh Malabas bismillah. Sheikh Malabas bismillah. Ana ji na kuwa. Ana ji na kuwa. Bismillah Malabas. Bismillah Malabas. To, a shaida na shaida na mu matsala haka matsala haka idan rafu muna idan rafu muna saki zama mu duka mu duka daga wani abin sannan kuma daga wani abin sannan kuma Mustafa Mustafa eh Shak Tijani eh Shak Tijani a ah, bima a ah, bima mu magana ce mu ce inda ce mu ce inda shi ne kawai wanda ya tsaya shi ne kawai wanda ya tsaya kamun wani lokacin kenan to tunda an samu wannan damuwa daga yan uwa ina ga a bada dama mu kara yin wani zama amma dai a gurguje kamar yadda na faɗa a farko babban maksudin wannan zaman ba ba da hujja ne na ilimi akan wannan fadiyan ba illa dai kawai nuna damuwa masoya manzon Allah akan abin da ya faru wannan kalaman da waɗannan mutanen suka faɗa kalamai ne wanda hukunci su hukuncin zagi ne ga manzon Allah Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana faɗin cewa wallazina yu'zuna rasulullahi lahum azabun alim duk wanda ya ji yadda manzon Allah abin da manzon Allah baya so ya cutar da manzon Allah kuma Allah ba zai kyale shi akwai asari daga durra durra ya ce ga Abu Lahab lokacin da aka saukar da ayar tabbata da Abu Lahab Durrat bintu Abi Lahab sai ta kasance tana buya a mutane suna nuna ta ana cewa wannan ita ce yar waqudun na yar Abu Lahab wanda dan wuta ne wanda kuma ni da duk wani mai sauraro ba wanda shi kokonto Abu Lahab dan wuta ne to daga Durratu binta Abi Lahab ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana kuka ce ya Rasulullahi mutane ga abin da suke yi min mutane suna nuna ni mutane suna ce min ni yar gidan dan yar gidan makamashin wuta ne kaga wannan gaskiya ne Abu Lahab dan wuta ne amma wannan kalmar sun faɗi ta ne da bata mata sannan kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya san Abu Lahab dan wuta ne ga aya ana karantawa amma takin manzon Allah sai ya fushi manzon Allah sai ya hau mambari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane ya ga musu ma balu na ma balu aqwami yu'zunani fi nasabi yu'zunani fi hasabi wa zawi nasabi me yasa mutane suke cutar da ni a ƴan uwana inji manzon Allah wa man azani fi nasabi wa zawi fi hasabi wa zawi nasabi faqad azalla manzon Allah ya fusata sosai ta duk wanda yayi haka ya cutar da ni wallahi ya cutar da Allah to dan Allah idan idan an cewa Durratu binta Abi Lahab ke yar gidan dan wuta ce ya zama cutarwa ne gare ta ta ji ciwo ta kai wa manzon Allah kara manzon Allah ya ji ciwo yau kuma mutum ya zo musulmi wai ya ringa sa manzon Allah ba shi da koza ba shi da ikon taimako ba ma masu ba zai iya ba ya mutu wal iyazu billah wannan shine aqsa anwa'ul iza babu wani cutarwa babu wani cin fuska da ya ɗara wannan saboda haka wannan agun muzagi ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam su'ul adab ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ba zai kyale ba kuma kamar da na karanto a mai ashafa mai ashafa ya faɗa cewa mafi kankanta hukunci a irin wannan inji mai ashafa kamar da na faɗa in duriya anhu alqatl in an saryan ma da kisa an ce shi ba zagi fa ba yace al'adabu was sijunu a daura mutum a radar da shi a gidan yayi in ma fa kenan an saryan mai da haƙƙinsa ibn taymiya Allah ya ji kansa da rahama wanda duk waɗannan mutane da an magana suke cewa shehul islam ibn taymiya baya tare da su a irin wannan abubuwa ibn taymiya a cikin asarin musul yayi magana mai yawa akan kare janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai zama ya cutar ko ya taɓa alfahman manzon Allah ibn taymiya ya yi magana akan cewa yin wannan aikin rushe musulunci ne ke daya ibn taymiya yana faɗin cewa qiyamul midha والثناء عليه والتعزيم والتوقير yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da begensa da ganin girmansa qiyamu dini kulli wannan sukutun ma shi shine addini yace wa suqudu zalika suqudu dini kulli ana rasa ganin girman manzon Allah to addinin sukutun ya rushe tunda ba a girman mai addinin ba wannan shi shine lafazin ibnu taymiya to dan Allah dan annabi ina girma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bakin wanda yake cewa manzon Allah manzon Allah ba zai iya taimakonsa ba baya su saboda ba shi ma da shi so da makasudin kasurin daman wannan muhadaran shi ne sanarwa da yan uwa cewa wannan wajibin manzon Allah ne dole mu tashi kare manzon Allah kuma matakai da muka dauka akan wannan lamari ban so a ce aka samu aka si mala abaka mu layin sai lalace ba shine lallai mu duk abin da yake mai yiwuwa mu yi akai kuma muna kai mun zauna da hukumomi na tsaro an tattauna da su a kai. kuma akwai shiri da muke kai. na lalle a ga an ladatar da wannan mutane sannan abu mafi muhimmanci da zan faɗa shine kira da 'yan izala waɗanda ba su tare da waɗannan zindigai kira na farko ga gamar 'yan izala 'yan izala ku ji tsoron Allah 'yan izala ku ji tsoron Allah kar ku la tuqaddimu bayna dai Allah wa rasuli kada ku sa da'ifanci da san 'yan uwantakanku fiye da Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah suna gaba da kowa mu abin da yake a aqida ta musulunci wadda muke da ita shine la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu wannan shine aqida ta musulunci wadda muke da ita wadda kuma kuma a kyautata san da muke akan ta kuke la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum ko da uwarka da ubanka ko da ɗanka da kake so ko da danginka suka saba da manzon Allah to in dai kai mumini ne in ji Allah ba za ka hau layin wanda ya saba Allah ba balle wanda kuka hada a izala kawai manzon Allah ne a gaba saboda in izala ku tsoron Allah ku cire kungiyanci ku kalli manzon Allah mutum ba zai fito ya gaya manzon Allah kalmar zagi ba na son taimakon ka sannan ku zo ku dinga wata kariya kula cewa wai ai abin da yake haƙƙin Allah ne shi ba haka yace ba shi bai yi wannan bayanin ba in wannan bayanin zai me yasa bai yi haka ba kar mu manta mai ashafa ya kawo Khalid bin Wali ya kashe Malik bin Nuwaira wanda sahabi ne kuma shi ma saboda ya je karɓar zakawunsa Malik bin Nuwaira ya ce a haka za ya amurukum sahibukum haka abokinku ya umarce ku yana nufin annabi ya ce manzan Allah ta ce sahibukum ya fille masa kai saboda ya fahimci wannan kalmar sahibukum din an faɗi ta ne da izini da aibi kar mu manta zulhuwaisira ra'asul munafiqin kalmar da ya gaya manzon Allah akwai ta Qur'ani ya gaya manzon Allah ne ittaqillaha ya Muhammad akwai ta Qur'ani amma ya faɗi ta ne da niyyar zagi ya faɗi ta ne da niyyar raiha manzon Allah Allah ya tsine masa manzon Allah ya faɗi cewa wannan mutum gashi gashi ga sukofinsa to saboda haka ba zai yi kalma ko ta gaskiya ce kamar da na karanto a abin nan da mai ashfa ya faɗa in dai aka fahimci wanda ya faɗe ta kalmar nan za ta baya ga nakasin manzon Allah hukuncin sa hukunta shi in ma ba a kashe shi ba to sai an ɗaure shi a yare a mai ɗaure rai da ka a ƙara ganin saboda haƙƙin manzon Allah ba na wasa bane da ashifa ya bada misalai da yawa akan irin wannan zuwa ka kira na farko da nake da shi ɗan izala ku ji tsoron Allah ku fito ku barra'anta ku fito ku nuna sanda Abdul Jabbari ya zagi ya faɗi kalmomin zahi ga manzon Allah muka haɗa kai aka yaƙi Abdul Jabbari to kuma ta kuna wa duniya kun yi yaƙin nan ne dan manzon Allah da gaske saboda yanzu ma wannan kalmar da ya faɗa babu ladabi ga manzon Allah ku fito a yaƙi shi kira na biyu da nake da shi shine ga 'yan izala waɗanda yake masu kirki masu fahimta kamar wannan bidiyon da na sa aka kunna shi da farko waɗanda suka ra'atu lallai na jinjina musu na ji daɗi kuma ina kira ga saurin in izala su yi haka saboda haƙƙin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kira na ƙarshe ga mutane ga magari ba kiran fitina nake yi ba amma ni ina kira ga duk wanda yake da wata dama ya amfani da ita wajen ganin yayi bajintar nemo kare haƙƙin mazan Allah haƙƙin mazan Allah a gurin Allah abu ne babba Allah yana nanata mana idan ba za ku kare shi ba zan kare shi saboda akwai aya sukutu a alqur'ani ko kuma ce sura sukutu suratul tahrim muna ta karanta surar nan muna ta karanta surar nan amma me tarihin sautin tahrim idan har matan annabi sayyida hafsa da sayyida aisha manzon Allah zai gaya wa ɗaya a cikin su sirri amma ya ce karki gaya wa wanci sai ta faɗi abin nan da manzon Allah ya ce kar ta faɗa Allah ya fishi Allah ya saukar da wahayi su kutun ya kallon ya kallon cewa Hafsa ce matan manzon Allah Allah ya faɗa ya ce wannan ɗan kankan abin da kuke kalla manzo Allah ce karki faɗa ta faɗa Allah ya da wa'iz asarra nabiyyu ila ba'da azwaji hadisa Allah ya musu faɗa yace in haka za ku ringa manzo Allah ce kar ku yi dinna in haka za ku dinga yi in ta tuba ila Allah faqad sarat qulubukum wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa mawla in haka za ku dinga yi to ku sani daidai yake da ashe kun ayyana faɗa da manzon Allah kun ja layi amma ku sani Allah zai hau layin manzon Allah wa Jibril wa salihul mu'minin to ya za a bari wani dan tasha wani la'ananne ya gaya wa manzon Allah yi saboda adifa ko saboda wani dalili a zo ana bashi tabi to ina kira na karshe ga duk mutanen gari duk wanda ke da wata dama ya zo mu hada hannu ya yi duk abin da yake mai yiwuwa na wajen ganin ya ba da kariya ga janabin manzon Allah sannan kuma ina ƙara maimaitawa a ƙarshe lallai yan uwa su sani ba kawai da baki nake faɗa ba abin nan ba zai wuce kawai ba kuma ah, mun ɗauki matakai na doka kamar yadda na faɗa mun rubuta takardu bayan mu rubuta takardu jami'an tsaro an sanar da su kuma muna bibiyan magana Allah ya sa duk inda yake ji duk kuma wanda yake da hannu abin da sace duk inda yake ji ma'ana duk wanda abin ya masa ciwo shi ma ya fito fili ya garza garzaya gurin hukumomi ya ce yana tare da wanda ya zagi annabi mu kuma muna nan akan shirin mu. ba za mu bari wannan abin ya wuce kawai ba wannan shine abin da wannan muhadarar ta yau dama muka so mu tattauna da yan uwa a kai to amma an samu matsaloli na ainihin network da matsaloli na kayan sauti ban sani ba ko tun da yan uwa sun tafi sarki zagi za a ba da dama ne ko mutane su dan buga waya ko mutum biyu ko kuma sallama zani eh shai saboda networking ah, eh shai saboda networking ah, yana ba haka zai yi shi za da mun roka haka zai yi za da mun roka ko litini shi musaki in Allah ya yi sake in Allah ya yi babu damuwa a ah, kamar muna litinin eh, eh in Allah ya nufa din eh. in uwa sun samu na tiwak to in Allah ya da sai a ƙara tattaunawa insha Allah insha Allah insha Allah Allah ya kare mu da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma musibu Allah ya mana maganin su Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana karshen waɗannan zindikai